suna dalatu muhammad asalin mutumin kebe ne a shigo wannan garin sokoto da neman ilimi da kuma ilmantarwa duk mai sun kaɗa ne ka turi na ban son a yi bara ban yi da bara yaran mu mun koyar da su sanar ilimin gari muka kai tun muna ƙanana ita wannan kuma gaskiya alhamdulillah mun ci nasara wannan ɗaya ne daga cikin malaman makarantun allo a sokoto da yaran su ba su fita yawan barace barace duk da yake sun fito daga wurare masu nisa. Sunana Abdullahi Ibrahim daga Plateau State. Na kake karatu? Turakin Fakka. Da me yake kana samun abinci? Yana eh, yin dunki yana samun abinci. Da alfarma sarki musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ta bakin wazirin Sokoto Farfesa Sambu Ali Junaid ya ce wannan tsarin na neman ilimin Alkur'ani ba tare da yara sun fita yawon barace-barace ba. ya dace a karfafa irinsa a cikin kowace al'umma. Ya kamata malamanmu musamman su yi tsaye su faɗakar da jama'a a cewa neman ilimi ba sai ka yi bara ba. In dai an samu goyon bayan uwaye da hukumomin gwamnati to ba abin da ba yi ba sai an ji an yi bara ba. Don haka mun ka taso tun can farko ba a yi bara ba. A ƙarƙashin shirin gwamnatin jihar Sokoto na inganta harkar almajiranci jagoran shirin kuma sakataren zartaswa na hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci dr umar altin da dandamahi ya ce zuwa yanzu an tantance da makarantun nan allo fiye da dubu biyu a sakkwato daga cikin su an samu da takwas waɗanda suka dogara da kansu yaran su ba su fita yawon barace-barace hakan ne yasa ake ƙara ƙara musu ƙwarin gwiwa suna kan tsarin su ba sa bara kuma suna dogara kan kawunan su ta maka bari mu fara share da su domin mu ƙara azabi ta hanya mu ƙara ƙarfafa su saboda saura su ma su koyi da su kuma wani ji cewa ga wanda bai baran nan an kira shi an karama shi shi ma zai so shi ma tana kana mashi masana sun yi hasashen cewa idan wannan tsarin na makarantun allo ya tsayu kafafuwansa akwai yiwuwar kwararowa almajirai daga jihohin da suka yanke shawarar korar almajirai abin da kan iya kawo cunkoson almajirai a jihar sokoto ta yadda watakila tsarin zai iya samun tangarda amma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin kula da wannan tsarin muhammad lawal mai doki ya ce babu wani abin shakku ga samun hakan yanzu dukkan mu sokoto state aggregation society ne muna da inda muka noma ba inda bai noma ƙasar Sokoto da noman na ɗaya ya isa mu ci da kamar mu yi karatu saboda ka rayuwa sai in ka ɗauka maka kanka da wahala ta kawalce ka in ka ɗauke da sauki sai Allah ya sauƙaƙa maka ita shi don haka kowa ka tawo shi taho mu ba mu jin tsoro ba mu gudun kowa shi to inda harka Allah ta ofishin asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato UNICEF na shiyar Sokoto na daga cikin masu ra'ayin cewa talauci ya taimaka gaya wajen yawaita almajirai amma wata jami'a daga ofishin Safiya Tahir Abdullahi ta ce akwai alamun samun mafita ga wannan matsalar to ai wannan shi da hanyar da talauci in aka ba mu mutum ilimi aka ba shi sana'a sannan a kawo masa hanyar da zai tattalin jarin sa yi sana'ar sa ya rike ba kansa ba kowaye ma zai iya riko bayan ya gama wannan karatun wasu na da ra'ayin cewa kamata ya jihohin da ke makwabtaka da Sokoto su ma su shigo cikin irin wannan tsarin domin idan ya samu nasara amfani ne ga kowa da kowa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya